To sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci a kuma daidai wannan gaba inda za mu tattauna akan wani al'amari musamman ma batun da ake na ƙasar saudiya da take maganar kirkiro wata hukuma ko samar da wata hukuma domin tattara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a guri guda watakila da nufin nazari ko bincike wanda nan gaba za mu ji dalilan ita kafa wannan hukuma to a wannan zaure namu a daidai wannan lokaci muna tare da shehin malamin mu a daktor muhammad sani umar rijiyar lemo wanda babban malami ne a tsangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar bayero a nan kano kuma yana ɗaya daga cikin mashahuran malaman hadisi a ma nahiyar afirka baki ɗaya a za mu tattauna akan wannan matsala musamman ma da dalilai suka sa ake tattauna wannan batu a wasu kafafen yada labarai inda kuma watakila waɗannan abubuwa wasu sun yi musu mummunar fahimta inda kuma muka ga dacewar a gayyato ahalin abin domin warware wannan matsala da su shafi addini a mu ne maka barka da zuwa wannan fili yawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah malam a daidai wannan gaba da ake ta sa'in sa akan wannan batu na kudirin ita wannan hukuma ta Saudiya da take ganin ya kamata ta kirkiro hukumar da za ta ɗauki gabarar yi wa hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallama hidima kamar watakila yadda aka yi ga alkur'ani mai tsarki ya batun yake الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ga dukkan musulmi a ko ina yake a duniya ya san irin eh, wato hidindimu da kasar saudiya ta yi kuma take kan yi ba wai tun yanzu ba tun daga kafuwata har zuwa yau game da abin da ya shafi addinin musulunci game da abin da ya shafi yada ilimi da karantarwa a tsakanin musulmi na san ba wani musulmi a yau a ko'ina yake a duniya da bai san irin gudunmawa da ƙasar saudiya ta bayar ba akan abin da ya shafi alkur'ani musamman abin da ya shafi buga mushafin alkur'ani da buga tafsirai da buga tarjamomi wato tarjama ma'anonin alkur'ani zuwa yaruka da harsuna daban-daban daga ciki hadda harshen hausa da muke magana da shi akwai tarjama na turanci akwai ta faransanci yaruka kusan dai babu wani yare yanzu a duniya da yake shahararre kuma akwai musulmi da suke magana da wannan yaren face kaga sun yi kokari an samar da an samar da wata wato tarjama ta ma'anun alkur'ani kuma sun buga sun yada sarki fahad dan abdulaziz allah ji kansa da rahama a shekarar 1985 ya assasa wannan wato cibiyar buga alƙur'ani da ke madina wannan cibiya wanda an sani cewa kusan mafi karancin abin da take buga na alkur'ani duk shekara sun haura miliyan goma sannan kuma za ta raba wani abu da ya kai haka a kasashen duniya duk alhajin da ya je haji zai dawo sai ya samu wannan kwafi kusan babu wani masallaci yau za ka shiga a cikin kasashen musulmi a duniya ba tare da kaga kwafin alkur'ani ba to kamar yadda muka sani cewa bayan alkur'ani sunna wato ta annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ita ce hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam su suke biyo bayan alkur'ani kusan ma tare suke tafiya shi yasa wasu malamai wasu yadda ka raba abun ba ka ce alkur'ani sannan sunna sai dai ka ce alkur'ani da sunna domin a haɗa suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu ko wa mithlaihi ma'ahu kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu dawud annabi ya ce an bani alkur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa to haka ita ma sunna wahayi ce kamar yadda alkur'ani yake wahayi kuma babu yadda za a yi mu fahimci musulunci yadda yake dole sai mun bi ta kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi aka dora wa alhakin yayi bayanin addinin musulunci wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun saukar maka da wannan wa'azi wato alkur'ani don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu kaga Allah subhanahu wataala ya dora alhakin yin bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bayani shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kusan bayan an wato saudiya sun kafa wannan ah, mujamma malik fahad li tibaat al-mushaf sharif wanda yake madina Ah, an samar da wata karamar cibiya wacce ita kuma take hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi ta fuskar buga littattafai da fito da wasu littattafai na malamai da daddu domin ya shiga hannun malamai ko kuma masu bincike da ɗaliban ilimi akwai wannan cibiya ta kasance a jami'ar islamiyya ke madina ana kiran cibiyar markazu khidmatis sunnah nabawiyya markazu khidmati sunan nabawiyya wanda a ciki malamai sun yi aiki a wancan lokaci don fito wasu da wasu littattafai da suka dade a ajiye sun yi kura a rubutun hannu ba kowa ne yake iya samun su ba kowa ya san da su ba kamar daga ciki akwai littafin itaful mahara na sun fitar da shi wajen sifili goma nan wajen sifili goma sha tara bayan wannan sun fitar da irin abin littafin eh, bugayatul sun fitar da littafai da dama waɗanda ƙarshe aka buga su aka rabar da su ma ga ɗalibai dukkan mun samu wani littattafai wanda da can ko mafarkin su ba ma yi albarkar wannan cibiya karama da take karkashin mujamma na na sarki fahad na buga alkur'ani da kuma jami'ar islamiyya to tun a wancan lokaci aka daɗe ana ta kiraye kiraye ya kamata tun da dai alkur'ani tare yake tafiya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to yadda aka yi wa alkur'ani gata to ya kamata ita ma sunna a mata wannan gatan maimakon ta zama sai dai a raba ta da wani da wata cibiya to malamai sun yi ta kiraye-kiraye a wannan na tunawa da a shekaru na taɓa karantawa a cikin wani zaure da ake kira multaka ahlul hadith wasu daga cikin ah, masu bincike masana sun kawo wannan shawarwari shi ya zama kwanan nan da aka aka wato yadda cewa a kafa waɗannan ah, abin nan suna ta cewa shawarar da suka bayar gashi Allah subhanahu wataala ya kawo lokacin da da za ta ga haske to baya ga wannan kiraye-kiraye kuma aka samar da wannan to banda wannan akwai ina tunawa akwai akwai ja'izatul al-amir al-naif ibn abdulaziz lissunna nabawiyya wato shi ma marigayi naif dan abdulaziz ya kafa wata hukuma ita kuma wacce take wato ake sanya dukkan masana a fito da wasu wasu maudu'ai da suka shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kallafa wa mutane su yi bincike a kansu in suka yi bincike a kansu wanda ya binciken sa yafi kowanne kyau da nagarta bayan an kai wa malamai sun duba sai a bashi kyauta ita ma wannan tana nan a madina ita ma kuma karkashin sarki naif dan abdulaziz mai rasuwa lokacin yana ministan harkokin cikin gida kuma yana mai jiran gado na biyu kusan shi ya dauki ragamar wannan tashi ce ma'ana aljihunsa yake yake sarin dinta wato yake tallafa mata ba gwamnatin kasar ce ta yi ba amma da shi ɗaya daga cikin kusoshin wato kasan ne ita ma wannan tana ta aikinta kuma ina tunawa shi kansa mujamma malik eh, mujamma malik al-mushaf shi kansa ya yi wasu yunkuri inda yayi tarurruka da yawa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ni kaina nan na taba halarta wani taro wanda har na gabatar da fefa a cikin taron hmm. an yi taron ne akan muhimmancin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na yi rubutu a lokacin na gabatar da wata makala wacce na kawo wato bayanai akan irin yadda wato sunna ta samu kulawa da kuma muhimmanci a harshen Hausa yana nan a bige an buga littafin yana nan a rubuce al ihtimami bis sunnah bil hausa inda na faɗi malamai da suka karantar da hadisai a ƙasar nan a ƙasar mu ta Hausa da suka sauke littattafai daban-daban na ambace su da yawa a cikin littafin da kuma littattafan da aka fassara shi na hadisi zuwa Hausa wannan duk a ƙarƙashin mujamma ake ta wannan to malamai sun jima suna son a ga cewa ita sunna ta samu wani abu na nata na mai cin gashin kanta to aka samar da wannan a ranar 27 lissafin wata na ganin saudiya ba ganin mu 26 ga wannan watan na al-muharram na wannan shekara aka ba da izinin cewa to ita ma sunnar a kafa mata cibiya da za ta yi aiki akan wannan kuma aka faɗi manufofin kafata daga cikin manufofin kafata suka ce an sa kiran malamai da suka yi ta yi akan cewa a samar da wannan cibiya ɗaya daga ciki kenan na biyu suka ce hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na tsotsuwa wato madogara ta fahimtar shari'a addini abu na uku taimakawa ɗaliban ilimi wajen samar da littattafan da za su da za su wato karanta su zama kuma ana samun su ba tare da an sha wahala ba duk wani wanda yake bincike a cikin harkar ilimin hadisi ya san irin dimbin littattafan da shi wannan ilimi ya kunsa yana da wahala ka iya samun mutumin da zai iya ce maka yana da wato ɗaya bisa ɗari na littattafan da wannan ilimi ya kunsa duk kuwa irin yadda ya zurfi a cikin a cikin harkar saboda yawan wato saboda faɗinsa da yawansa kuma har zuwa yanzu littattafai da yawa daga cikin littattafanmu na sunna da muke karantawa in ka ɗauka daga waɗannan al'usulu sitta waɗanda su ne sayo bukhari sayo muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i wance jami'u tirmidhi sunan nasa'i da kuma sunan abi dawud waɗanda sune al-usul sitta waɗanda yawancin hadisan hukunce hukunce hadisan hukunce hukunce suna yawo ne a cikin waɗanda littafai to waɗanda littafai suna buƙatar hidima sosai wato saboda yadda wasu madaba'o'i da suka buga littafin suka yi ta kurakure wajen bugu tunda ka san sanda a shigar da abu madaba'a za a sake saffin wato jera harufansa to za a iya samun wani lokaci wani harafi ya faɗi wani wata sadara ta faɗi ko ka ga bugun da ya ba kyau to suna buƙatar sake musu hidima a ƙarƙashin malamai masana domin a sake fito da su da ingancinsu in za a yi wannan kuma to dole sai an kuma samu rubutun hannu na asali na su wani littattafan ba wai kawai da ka ba zan ɗauka in ce a hadisin ya kamata a ce an ƙara ko an rage ba ba ka da wannan iko a duniyar ilimi ta wuce wannan duniyar ilimi ta wuce na kama manta waɗannan littattafan ma akwai a duniya waɗanda gaba ɗaya sun haddace su so akwai wanda kuma sun karantar da su sun zama musu ruwa da zarar an ƙara wani abu za su iya gane cewa an ka ƙara wato Allah ya aje su don su don su ke kula da wannan don haka ana buƙatar a koma asalin wato rubutun hannu na malamai watakila shekara 500 700 600 takwas na watakila ma fiye da haka don za ka iya samun wani makhdud din wani littafin rubutun hannu ya shekara dubu za ka iya samun sa to in aka zo za a zauna masana karanta irin waɗannan rubutu su za su sake karantawa a sake a sake buga waɗannan littafin a musu aiki a musu hidima sannan kuma su zama available ta yadda kowa da kowa zai iya samu cikin sauki ba tare da ya wahala ba wannan bangaren su kutubu sitta din kawai in ka dawo kuma akwai shuruh din akwai littafan da aka yi sharhin su yana da sharhi ko aka buga wato ba kadan ne sharhin da aka yi wa sayul bukhari ya fi ɗari tun daga karni na hudu aka fara sharhinsa tun daga kansu al-khattabi littafin sa alamul hadith suka fara sharhin sahih bukhari har kuma gobe ana samun malamai duk sanda malami ya karanta da hadisi yayin sharhin to zai iya zai iya buga sharhin nan nasa to waɗannan shuruh da daddu waɗanda wasu sun haura shekara dubu wasu an fito da su wasu ba a fito da su ba waɗanda aka fito din wasu suna buƙatar a sake musu hidima saboda waɗanda suka fito din sun watakila sun fito da su saboda kasuwanci kawai a buga a kai kasuwa a sayar amma ba a tsaya a musu aiki mai kyau ba ta yadda za a kiyaye nassin da ke ciki to suna buƙatar waɗannan littattafan yanzu ka ɗauki fatul bari fatul bari shine mafi faɗan sharhi yanzu da yake hannun da yake hannun masu karatu na ibn hajar al-asqalani al-asqalani ya rasu tun hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekarar 856 yau ya rasu to haka ya bar ya bar littafinsa wanda littafin nasa na fatul bari hajji shekara 25 yana rubutunsa kafin ya gama to wannan littafi har zuwa yau a iya sani na yana buƙatar hidima yana buƙatar hidima na ba'ar da muke da ita akwai yan kurakurai da kana karatu zaka riga ganin kurakuran ɗaba'a to yana buƙatar a ce an sake samun wata wata hukuma da za ta kashe kuɗi sosai wajen ai aiki a fito da shi to banda wannan ka ɗauki sauran littattafan da aka yi sharhin sayul bukhari dududu ba a jima da a fi shekaru ba da fito da sharhin ibnu battal na sayul bukhari ibnu battal yana cikin malaman malikiya yana da sharhinsa kuma yana da cikin uh, malamai na ƙarni na shida kaga ƙarni na shida yanzu muna ƙarni na goma sha biyar abin na eh ƙarni na goma sha biyar to tun ƙarni na shida ya rubuta littafinsa sai kwanan nan aka samu aka fito da shi to ire-iren su suna nan waɗanda suna buƙatar malamai za su tsaya kuma malaman suna buƙatar lalle sai an samu support mai ƙarfi musamman financial support sai an samu kuɗi wanda za a je a nemo eh, wato su waɗannan makhlutat ɗin sannan kuma in aka tsara mutum aka ce wannan aikin zai yi kai ya je ko ina kawai wannan aikin zai yi ba dare ba rana to dole a bashi gwaggwaɓin albashi da zai ishe shi rike masa iyalinsa sunna tana buƙatar fiye da haka dan an ɗauki malami an ce da shi kakkaje ko ina tsaya ka hidimta wa sunna ana biyan gwaban albashi a ninka masa kuɗin da za a bashi a matsayin shi na farfesa a jami'a a ninka masa wannan albashin ninki hudu biyar a ce zauna yi wannan aikin ina ga sunna ta cancanci fiye da haka ma to kusan wannan abun tunda shi musulunci a yanzu ba shi rigata gata ba wata gwamnati yanzu kana cin gwamnatin Najeriya ko gwamnatin wata jiha sai za ta dauki malamai ta ce ku yi wa sunna hidima babu babu to idan aka ce ga wata gwamnati za ta dauki ragamar wannan aikin abin ayi alfahari da shine ayi murna a ji daɗi sannan kuma ba wai wani abu ne za a cikin a cikin daki a boye ba ballantana ka ce za a yi banna ko wasu za su gan san zuciya abu ne da za a yi shi a bainar idan jama'a kuma malamai ne za a ɗauko yanzu ka ɗauki mujamma malik fahad na na na na al-mushaf sharif na al-qur'ani malamai ne aka ɗauko wasu daga egypt wasu daga morocco wasu daga ina ne ba wai yan kasar saudiya ne kadai suke aiki a gurin ba daga ko ina aka samu wani kwararre kuma yake da lokacin da zai je ba da gudunmawa zai iya zuwa ko ni nan na an tuntube ni akwai lokacin da suka tuntube ni a mujamma na malik fahad in zauna a musu aiki musamman wajen muraja'a ta wasu abubuwa da suka shafi alkur'ani a lokacin na gaya musu cewa ba zan iya zama ba saboda ina da bukatar komowa gida abubuwan da suke gaban mu a can ya fi zaman mu a nan to a shahid suna nema duk wani wanda zai iya ba da gudunmawa kuma ya cancanta tunda ba abu ne na na san zuciya ba ko kuma kawai ka ce kana da kamun a cancanta ka cancanta kana da wasu ayyuka da kai a kasa waɗanda za su ba da hoto mai kyau kan cewa eh a cikin wannan fanni ka kware za su baka dama to a yanzu ma abin da yake cikin rubuce a cikin shi wannan circular da ta fito ko wannan karar da ya fito abin da yake ciki shine za a nemo malamai daga ko ina a kasashen duniya waɗanda suke ƙwararru a cikin wannan fannin ba wai kawai kowa da ya bugi kirji ya ce shi ma kaza ne shi kina abu a'a sai an ga mai ka taɓa yi ina aikace aikacen da ka taɓa yi wasu ina rubuce rubucen ka a ga irin ƙwarewar ta kasan nan a ba mutum dama sannan aka buga za a sake shi ne ya shiga duniya ba wai a ɗaki za a ɓoye ana karanta da wasu ba za a sake shi ga duniya to kuma duniyar nan cike take da malamai so da in an ma barna ce aka yi to aiwasu za su gani za su yi magana to amma tun daga farko da ce wai za a yi barna to kaga bai ma san ilimin hadisin ina ya sa gaba ba ilimin hadisi ya fi karfin wannan to wannan ne shine babbar manufa ta shi wannan aiki kuma insha Allah zai bada da samara ba ciki ba karama ba to doctor kusan za mu iya cewa ina suka samu tushen wasu kamar da suke nuna cewa wai an yi haka ne da nufin za a cire wasu hadisai watakila da suke magana akan yaƙe yaƙe ko ko abinda duniyar eh, mutane yanzu take cewa ta'addanci da sauransu suna ganin kamar wai irin waɗannan hadisan ake so a tsame kamar yadda wasu suke yada jita-jita to ni ina mamaki idan wani jahili wanda bai san abin da yake ba ya yi wannan tunanin za ka ba uzuri amma wanda yake mai ilimi ya yi tunanin cewa wai akwai wani akwai wani wani da zai iya zama akwai wani da zai iya zuwa ya ce zai tace wai wasu abubuwa da ba su yi ma wasu ba ya watsar da su daga musulunci ai kaga akwai shirme ka duba kaga alkur'ani daga farkonsa har sa akwai abubuwa da yawa da suka shafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jihadin sa da yadda gwagwarmaya sa da yadda al'ummar musulmi ta kamata ta kasance na tabbata abubuwa da yawa da suke cikin wannan alqur'anin ai ba dadin duniya abin nan yamma ba dadin suke ji ba in ka cire na hadisi to za ka yi da alqur'ani ya za ka yi da alqur'ani babu ayoyin jihadi a cikin alqur'ani to ya za ka yi da su so ashe kaga su kansu masu gurɓata jihadi din a duniya waɗanda suke yin abubuwan da suka so su jawo aya ko hadisi ai farko abin da za su fara ja maka aya ce aya ce ta ce mi jihadi farko abin da za su ja maka to in ka cire hadisin ka ce ka cire shi na farko dai shi cire shi din wani shirme ne tunda shi dai mutumin can yana da littattafan da shi ma din ka cire a littafin ka shi yana da shi a nashi <laughs> kuma sannan in ka cire hadisi to alkur'ani fa kai mai da shi so kaga kaga wani abu ne wanda yake shirme abinda abinda yake akwai wanda zai taimaka wajen wato ba wa musulunci kariya da nuna musulunci na hakika a cikin irin wannan shine fito da aikin magabata yanzu misali kamar yadda ga maka sayul bukhari littafi ne da aka rubuta shi a cikin karni na hudu cikin karni na hudu aka fara masa sharhi shiro din nan da aka yi masa sun yi malamai ne suka yi bayanin abubuwan da wannan hadisan suka kunsa yau idan akwai waɗannan bayanan al'umma ta sani kaga babu wani wanda zai zo ya juya bayanin don ya mai da shi ya taimaka wata manufarsa kaga an taimaki ilimi an taimaki musulunci an taimaki musulmi saboda haka abinda muka rasa har ma ta kai ana yi wa alkur'ani ayoyin alkur'ani karan ana yi wa hadisan manzo Allah karan shine rashin fito da littattafan malamai na farko waɗanda su suka san abin da hadisan suke nufi su suka bayani in yau na zo na ce to ni yanzu zan fito da musulmi abubuwan da suke cikin waɗannan littattafan ko littattafan ma kansu zama available taimakon musulunci ne na farko dai na fitar da kyakkyawar fahimta ta musulunci maimakon kawai wani ya je ya zauna yana fassara sai yadda ya ga dama wani larabci ma bai ishe shi ba amma kuma shine zai karanta alkur'ani shine zai fassara da kansa shine kuma zai sharhi da kansa shine zai dawo hadisi ya karanta shi a gurgunce ko jan bakin ba zai iya yi daidai ba bare na yi masa kyawun fassara shi kuma zai yi sharhin sa a haka sannan kuma fahimtar da ya fito da ita akai zai kokarin ya ce ita ce musulunci saboda haka kaga ashe wai maganar a ce wai an cire kaza an cire kaza ba bata taso ba littattafan nan suna na hannun al'umma ka ce misali sayul bukhari sayul muslim waɗanda littafai babu babu ƙasar da babu su ana buga su a egypt ana buga su a lebanon ana buga su a morocco ana buga su a tunisia ana ba inda ba a buga su to in saudiya ta yi nata bashin din sauran sauran ƙasashe fa ya za a yi da su su duk za a je a ci su ma su yi nasu bashin din ko kuma ko kuma malamai da suke da shi a gida duk za a bi duk gidajen malamai a kwashe nasu a ƙona ko a haramta fito da wani sai bashin din saudiya kaga akwai akwai wauta akwai rashin hankali mutum ya kawo wannan a tunaninsa har ma kuma ya je na faɗi cewa wai wannan wannan shine abin da ake so yi so wannan magana ce wadda ya kamata a ce ma duk mutumin da yake da hankali ba bai faɗi irin ta ba to akaramu kallahu yanzu irin waɗannan masaloli da suke faruwa na watakila sha'anin da ya shafi addini musamman ma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan samu zaga cewa mutane sukan zo su ta gwama numfashi watakila ma an ka duba rukunin mutanen da suke tattauna irin wannan matsalar ba malamai bane wani jan hankali ya kamata a yi domin watakila kiyaye mutuncin addini wato abin da ya kamata mutane su fahimta duk musulmi ya kamata ya rika jin girman wato lamarin faɗar magana ka jingina wa Allah ko ka faɗar magana ka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana babu ƙarya da tafi ka yi wa Allah subhanahu wataala ƙarya qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm wato babban babban abin da yake jawo wato dan adam halaka shine alqawlu ala allahi ilm dukkan wata barna da kaga an yi a duniya to abin da ya haifar da ita shine jingina wa Allah abin da bai faɗa ba haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yi masa ƙarya ba karamin abu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kadhiban inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad ala ahadikum yi mun ƙarya ba daidai ke da yi ma wani daga cikin ku ƙarya ba man kaza ba alayya muta amidan falyatabawa maqadahu minan nar wanda duk zai yi mun ƙarya da gangan to nemi mazaunin shi a wuta saboda mai saboda abin da kai na ƙarya ka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai takaita kan wani ko wasu mutane kaɗan ba duk wanda ya ɗauka annabi ya faɗi magana shi shikenan zai je ya bauta Allah da ita zai je gina wasu fahimta wata fahimta akan ta shi yasa wajibi ne ga al'umma a san cewa duk abin da ya shafi alkur'ani ko ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a rika tsantsan amma yadda abu ga waɗanda suka sani fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun duk abin da baka sani ba tambayi waɗanda suka sani ahlal dhikri waɗanda suka san wannan abu su su sanar da kai to nan ne zaka samu kubuta ranar gobe kiyama a gaban Allah to ma sauraro a nan muka ka ƙarshen waɗannan bayanai ko kuma wannan shiri wanda kuka ji mu da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Bayar ta nan Kano kuma ɗaya daga cikin mashahuran malaman hadisi a nahiyar Afirka musamman ma da muka tattauna a kan wannan batu da ake ci gaba da tattauna da shi na batun tattara hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallama da hukumar Saudi Arabia ta yi a madadin jagoran tashoshin kula FM wazo biya da arewa rediyo aboki da kuma mallakin waɗannan wannan tashoshi injiniya aminu ibrahim musalli ni shehu bala kabar nake cewa ku kasance lafiya alhamdulillahi rabbil alamin